Tuni dai babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya General Tukur Buratai ya isa wannan gari daga inda kakakin hedikwatar sojan ƙasa Kanar Sagir Musa ya min ƙarin bayani. To, mai na kai na an yi wani abu ne a gari da ake kira Buni gari a Gujuba Local Government na Yobe State. an samu labari na tsaro na intelligence cewa su wa'annan 'yan ta'adda suna tsari taho za su shiga wannan gari boni gari da niyyar su je su halaka jama'a. To sojoji da ke nan na Sekta 2 da ke kula da yobe da kewayenta suka yi mamaye aka haɗa aka yi artaba. To a nan ne fa aka kashe su wa'annan 'yan Boko Haram da 'yan ISWAF da dama guda ɗari har da biyar. To, ranka da musamman kamar a bangaren sojoji fa kun samu wani barna da suka muku? Sarai babu wanda ya mutu. Sai dai guda biyu daga cikin sojoji sun samu rauni raunuka daban-daban wa'anda yanzu haka suna nan asibiti namu na soja. Dazun nan muka je da shi shugaban sojojin Najeriya ya je diba su. Wannan da na ɗaya daga cikin manyan nasarori da sojin suka cima a baya-bayan nan. Tun bayan da Janar Tukur Buratai ya tare a shiya na arewa maso gabashin Najeriya. in ji mai bincike kan sha'anin ta'addanci farfesa muhammad tukur baba ai wannan abin alfahari ne gane da ƙasa ne gaba ɗaya yakin nan wannan nasara albishiri ne da aka mana cewa waɗannan da mu mun ɗauka cewa za su iya za su iya ɗin ne abin da suka nuna mana kenan su ba kanwan lasa ba ne ba yadda za a ce wadda ya yi faɗa da zaki ya kasance kare ne ke so ya bashi kunya wato za mu ce mun gode mun gode mun gode wannan albishiri ne ga ba mu kadai masu nazari ba a'a duk ƙasa kuma duk duniya ya kamata yanzu ta ga cewa fa sojojin Najeriya nan da suka sani su ne fa har yanzu da su za a yi su za su iya lalle sun ba wa marada kunya mun gode mun gode yanzu dai abin jira a gani shine irin dorewar wannan nasara da sojojin suka fara cimmawa a 'yan kwanakin nan Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.